yanzu dai kasashen duniya suna neman su mayar da kwallon kafa na mata ya zama wani sana'a a wannan karnin da muke ciki amma mata musulmai na kasashen nahiyar afirka ta yamma da ma nahiyar afirka ta tsakiya ba kasafai suke daukan wannan sana'a wani abun ku zo mu gani ba wannan al'amari dai yana daurewa waɗansu 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru kai a yayin da matan nahiyar afirka suke taka leda na cin kofin nahiyar afirka a ƙasar kamaru amma na mata an da ake gudanarwa a yanzu haka kasar Najeriya za ta buga da kasar jamhuriyar Kamaru ne a final ranar Asabar mai zuwa. Malam Zakari ma'abucin gasan kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya nuna rashin jin daɗin sa na yanda mata musulmai ba sa shiga cikin su mata domin cirewa kansu kitse a wuta maimakon wani sana'a da suke kamawa wanda baya kai su ga tudun na tsira. Za ka kasashe daban-daban sun haɗu na kasar Kamaru na wasan kwallon kafa an ba ka samu to bahaushe ya ba musamman a kasar najeriya wanda hausawa na da yawa can abin gaskiya abin bakin ciki ne amma kuma kamar a kasar kamaru za ka samu da wata wato yarinya musulma tana nan ɗaya daga cikin wato 'yan wasan kwallon kafa a kasar kamaru to ka gani daga cikin nan da ita wato muke alfahari kuma muke jin daɗi kamar 'yan kasar masar wadda ka gani cewa musulmai ne amma suna ainihin wato wasan kwallon kafa da suna wasan kolon kafa za ka gani da ijabin su a jiki ya wani irin shawara za ka ba wa matan eto eh shawara zan ba su shine da wasan kolon kafa ta wato yadda wasu suke fada a da cewa haramun ne a'a wato mace za ta iya taka wato wannan leda amma tare da ta rufe wato a tsaronta mai kasar kamaru ta gamsu da shi a yayin da ta karbi bakuncin wannan gasa shi yasa wato nake yaba ma wato gwamnatin kasar kamaru da yake ma wato shigowan bakin nan ba aibu bane an ɗauki mataki akai da yake ana tsoron magana in ta'addanci da shauransu amma kuma dole ne a sa wannan wato tsaro game da wannan wasa na gasar wato na kolon kafa na wato bangaren mata gaskiya na yaba da gaske. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.